الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن أما سؤال بركة بركة مدفاك فادوا أو نسابا شري نكرات اللتاف النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دروس وعبر ولا فرمال ممو دكتور أبو عبد الرحمن محمد الثاني عمر موسى الله يكارى مسا توفيكي يكارى مسا لافيا ‘yan uwa idan ana biye da mu a cikin wannan shiri, wannan shi ne zama na ashirin da ɗaya. Idan ba a mance ba, mun koro bayani a inda ma'aiki sallallahu Alaihi wa Alihi ya shiga gidan Sayyidina Abubakar as-Siddiq, Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake sanar da shi cewa lokaci fa yayi wanda za a zai yi hijira. Sayyidina Abubakar as-Siddiq, Allah ya ƙara masa yadda yake yake roƙon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfarmar ya zama abokinsa a wannan tafiya wadda kai tsaye ya amsa masa wanda ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana ba da labari ta ce ba ta taɓa tunanin cewa mutum zai dinga yin kuka ba saboda murna da farin ciki saboda wani burinsa ya cika ta ce sai a ranar. To daga nan ne malam kuma ya ce ya ci gaba da yi mana bayanin abinda umuna Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa. Muna shafi na ɗari da biyu kenan a irin bugu na. Ya ce, Ƙalat Aisha, ba jahazna huma a hassal jahaz, wa sana'na lahum sufratan ijarab, fa asma binti abi bakrin qita'atan min nitaqiha fa rabatat bihi ala fami jirabi. فبذلك سميت ذات النطاقين ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب آه، ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء ف فيبتان رسلا وهو لبن منحتهما ورضع حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث انطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل أمنا عائشة الله يكارا متى داتتشي أو اللوكة النفا مكتترى دكواني جزري دشري صلى الله عليه وسلم wasallam فنسو سيدنا أبو بكر سكي بكآته duk suka haɗa musu ta ce muka tara don musu irin abin da za a zuba abinci muka sanya musu a wata salka ko ka ce mazibi wanda ake zuba kaya to a wannan gaban nema yar uwarta na asma binti eh, Abubakar, Allah ya ƙara mata yadda sai ta a wannan gurin nema ma na asma bintu bintu Allah ta'ala ya ƙara mata yadda sai ta tsaga gefen zaninta domin ta ɗaure musu bakin wannan abin da ta zuba abinci a ciki daga nan ne aka kira ta da asma'u zatin nifakai ta ci gaba da bayani cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar sai suka gusa suka tafi ga wani kogo da ake kiransa kogon saur a nan suka zauna a ciki suka buya. har tsawon kwana uku a tare da su akwai sayyidina abdullahi ɗan abubakar yana ɗan ƙanƙanin yaro lokacin shi yake zuwa ya kwana da su ta ce matashi ne sannan kuma yana da kaifin basira shine saqifun sannan kuma ah, yana da kyakkyawan ji shine laqinun naqiful laqin matashi ne mai kaifin basira sannan kuma yana da kaifin ji yana da fahimta take cewa daga nan gurin sai ya tafi a farkon dare shine fayadlaju min indihima sai ya tafi a farkon dare har sai ya har sai ya ya kai kusan lokacin sahur kenan idan ya wayi gari kuma dab da zai wayi gari sai ya fito sai ya zo ya dawo cikin ƙuraishawa ya kwana a cikinsu don haka duk wani kulle-kulle da makirci da zai ji suna kullawa face sai ya kiyaye kuma sai ya zo ya gaya wasu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da duhu ya fara a lokaci guda kuma Amir dan Fuhaira Maula Abi shi kuma ya nemi su kiwo na dabbobinsu don haka idan ya fita kiwon nasa sai ya kora su dabbobin wuraren gharu ɗin. da haka da zarar sun je wurin sai ya tatsan musu nono sai ya basu ko da yaushe haka suka dinga yi har tsawon kwana uku din nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar Allah ya kara musu yadda sun hayi wani masanin hanya wanda daga kabilar banu diyal yake kuma an siffanta shi da gogewa shine alkhirri cewa masanin hanya ne gogagge ba shi da rudewa da shiga rudani idan yana neman inda zai je don haka tare da cewa a wannan lokacin bai musulunta ba amma dai sun amince masa kuma amintacce ne don haka sai suka bashi ababen hawansu yana suna hannunsa suka yi alkawari da shi suka ce ya same su bayan kwana uku a gindin wannan kogo na garu sau to haka aka kuma daga nan wurin ya zo ya same su bayan wa'adin ya cika suka ɗau hanya suka wuce. ‘Yan uwa masu albarka a ƙarshen wannan bayani za mu ga kyakkyawan tsari irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi fita bai fita da ka ba, bai ce a Allah yana nan ba, bari kawai ya miƙe ƙafa, a'a sai ya yi iya nasa ƙoƙarin. Kuma ƙoƙarin wanda baka isa ka raina shi ba, ƙoƙari wanda komai an riga an tsara shi an gwargwaje shi yake nuna zurfin tunani yake nuna hangen nesa da sanin sharrin su waɗanda suke bibiyarsa don haka ya yi iya nasa domin ya kubuta daga sharrin su kuma sai Allah ya kubutar da shi yan uwa masu albarka wannan ke nuna mana cewa lallai a rayuwa akwai buƙatar mutum ya dinga tunani akwai buƙatar mu dinga yin tsari akwai buƙatar mu dinga yin nazari mu dinga zurfafa tunani idan muka zurfafa sai mu dogara ga Allah sai Allah jalla wa'ala kuma ya taimake mu bayan malam ya gama sai yace as'ilatul lil muraja'a yace aina ijtama'at quraish lit tashawur fi ma yasna'una bi rasulillah sallallahu wa sallam سجل الله تعالى ما دار في ذلك الاجتماع من نقاش اذكر الآية ثالثا على ماذا اتفقوا حيال ما يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا استاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا يدلهما على الطريق من هو وما ديانته خامسا لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين سادسا أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإلى كم يوما سابعا من يأتيهما بأخبار قريش وما دور عامر بن فهيرة في هذه الهجرة قال يتشي تنبيا تفرقوا فدي أئنا قريشا واسك هدوه domin su tattauna dangane da irin matakin da za su ɗauka a kan ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam. Tambaya ta biyu, Alƙur'ani mai girma ya yi bayani ɓaro-ɓaro irin abin da yawa wakana a wannan taron da ake ƙoƙarin a yanke shawarar me za a yi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mala ya ce, ambata mana ayar da ta yi wannan bayanin. Na uku, ƙarshe akan me suka yanke shawara dangane da matakin da za su ɗauka akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na hudu manzo sallallahu alaihi wa alihi da Sidna abubakar Allah ya ƙara yadda Allah ya ƙara masa yadda sun hayo wani mutum da zai nuna musu hanya aka ce wane ne wannan mutum ya sunansa kuma akan wani addini yake a wannan lokaci na biyar me yasa aka aka kira nana asma sayyidina abubakar da zatun ne? na shida <clears throat> ina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar suka shiga kuma tsahon kwana nawa suka shafe a cikin inda suka shiga na bakwai wane ne yake kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar as-siddiq labarin makirce-makircen ƙuraishawa sannan wace irin gudunmawa wace irin rawa amir ɗan fuhaira ya taka maula abi bakirin kenan ya taka a wannan hijirar to gaba ta gaba malam zai magana akan fitowar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garu sau <clears throat> fitowar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da isassa cikin kogo yace khurujur rasul sallallahu alaihi wasallam wa wusulihi ila ila al-ghar lam ya lam يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حتى خرج إلا علي ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده بما يعلم من صدقه وأمانته وكان الميعاد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فخرج من خوخه لأبي بكر في ظهر بيته وذلك للإمعان في الاستخفاء حتى لا تتبعهما قريش وتمنعهما من تلك الرحلة المباركة وقد وقد ابتعد مع الدليل على أن يلقاهما عبد الله بن أريقط في غار ثور بعد ثلاث ليال فقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مئة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائدا من كان وحينئذ جدت الفرسان جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب انتشروا في الجبال والوديان وال والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة ما لن يتشي فتر من ذا الله صلى الله عليه وسلم ده إساس زوا kogo ya ce haƙiƙa sanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida to zuwa kogon nan babu wanda ya san cewa gashi ya fita in banda bangarori guda uku in banda sayyidina Ali dan Abi Talib sai babban aminin sa sayyidina Abubakar sai kuma iyalan gidan sayyidina Abubakar suna na Aisha kenan da su Abdullah da suna na Asma da Ummu Ruman iyalan manzo Allah iyalan sayyidina Abubakar tunda wata gaba ce da take buƙatar ɓoyewa take buƙatar sirri babu hikima a ce ya yada, in ya yada sai a cin masa don haka buƙatu da dama idan mutum yana so ya ci nasara a cikinsu to ya yi ƙoƙari ya ɓoye kada ya bayyana saboda gudun magabta da surutun masu surutu har sai sanda buƙata ta cika to sannan mutum kuma sai ya bayyana malam ya ce amma shi sayyidina aliyu radiyallahu anhu to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa ne yace ya zauna kai ya fita har sai ya ya mayar da duka ajiye ajiyen da wato ajiyar da aka babbashi da amanonin da aka ajiye a wurin sa sai ya ba wa mutane Allahu akbar in wa wannan wata gaba ce muhimmiya mai ban ƙayi mai ban sha'awa mai ban mamaki a tarihin ma'aiki wayannan da suke bibiyarsa za su kashe shi sun ba shi ajiya sun ba shi amana sun san cewa shi ba maha'inci ba ba mace amana ba ne to haka ya kamata yayin mu'amala ka nuna amana da nagarta yadda mutane ba za su ji ɗari-ɗarin ko da ka saba musu amma ba za su ji ɗari-ɗarin su kulla mu'amala da kai ba in ta shafi kuɗi ko wani abu muhimmi na dukiya malam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin in dai a garin makka ne to babu wanda ake gabarar abiyi kirji a bashi ajiya in dai ba a so a taba abin sama da shi sallallahu alaihi wasallam saboda kowa yayi ittifaqi akan gaskiyarsa da riƙon amanarsa to sanda aka fito din dama annabi sallallahu alaihi wasallam sun kulla alkawari da sayyidina abubakar cewa ga lokacin da za su fita da suka tashi fita sai suka fita ta wata kofa daga cikin ah, dangar sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda wannan sun yi haka ne domin su yi abin a nutse kuma su sake ɓoye fitarsu kada magabta su gani don kada ƙuraishawa su bibiye su su cin musu domin idan suka iya samun su za su iya hana su tafiya. da haka sai suka yi alkawari da daddare a kan cewa abdullahi Ɗan uraikit shi kuma ya zo ya same su a zarun saur bayan kwana uku kenan malam yace quraishawa a daidai wannan gabar sai suka kira taro na gaggawa wanda a cikin wannan taron ne na gaggawa suka yanke dukkanin wata shawara cewa duk ma ko ta halin kaka a kama sayyidina abubakar a kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan suka sanya masu lura da hanya daga dukkanin hanyoyin da wato za a iya fita daga cikin garin makka suka sanya tsaro da lura mai tsanani da makamai kamar yadda a lokaci guda kuma suka yanke shawarar ba da kyauta ba. ga duk wanda ya iya kamo su ko ya kamo ɗaya daga ciki a raye suke ko a mace kyautar ta kai taguwa ɗari kaga taguwa ɗari ko a wannan lokacin ne kuɗi ne mai nauyi ballatana kuma a wancan lokacin Mala ya ce, To, a daidai lokacin ne fa, a zaratan matasa mahaya dawaki suka zage dantse, da waɗanda suka fice wurin iya tafiya a ƙafa, ƙasan tafiya a ƙafa ma iyawa ce, Balarabe yana cikin waɗanda sun saba tafiyar ƙafa, zai maka tafiya ta milamilai, kamar yadda a cikin al'ummar mu yake samun wasu al'ummatan, ma'abota tafiya ne a ƙafa. wanda kai da baka yi idan ka jera da su watakila sai ka sha wahala da waɗanda su kuma sun yi fice wurin iya bin sawu mana idan wani ya fita ta wannan hanyar to da sun zo za su iya bibiyar za su iya haƙuri su bibi sawunsa su tattaka har sai sun eh, iske shi sai sun riske shi don haka duk aka samu wa'annan masu dabaru masu baiwa suka warwatsu a cikin duwar watsu da kwari da lungu da saƙo amma duka ba wata fa'ida ba tare da sun samu abin da suke nema ba. Allahu Akbar, Allah Jalla wa'ala ya kare manzansa da aminin manzansa daga sharrin masu sharri. Wayan kuru na wayan kurullah, to haka lamarin dama da sha'anin yake. Allah Jalla wa'ala ba ya watsar da aikin masu kyautata aiki, don haka ya rufa musu asiri ya kare su daga sharrin masu sharri. مالا يتي وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما وقد كانت معجزة أكرم وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ما لن يتشي وإن da suke bibiya suke kokarin sai sun ma'aiki da sa sai da suka iso har gindin kogon saurin. To sai dai Allah jalla wa'ala mai rinjaye ne a cikin lamarinsa ga dukkanin abin da ya sa a gaba. Amma mutane da yawa ba su san haka ba. Allah jalla wa'ala ba a sa shi yake rinjaya. Al’imam al-Bukhari Allah ji kansa da rahma ya rawaito wani hadisi mai lamba 3,453 daga Sayyidina Anas ɗan Malik shi kuma daga Sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yadda. yake ba da labari yace na kasance tare da ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a wannan kogo da muka shiga yace a daidai lokacin da na daga na sama sai na ga gashi ina ganin digadigan su tunda ka san yanayin kogo an shiga daga sama kuma ayi ƙasa dan haka wanda yake ciki zai hango na na waje shi kuma na waje tunda kafa ba da kafa ake gani ba da ido ake gani yana tsaye ba zai gano na ƙasa ba in ba sun kuyawa ba don haka sai sai abubakar Allah ya ƙara mai yadda sai yake cewa ya ma'aikin Allah da a ce wasu su za su ɗan sun koyar da ganinsu su lura da mu ai da za su mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina abubakar ya ce kai shiru abubakar mu fa mu biyu ne fa na ukun mu shine Allah jalla wa ala yana tare da mu da kulawarsa da iliminsa a wani lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abubakar wani tamani kake yi ga mutane biyun da na ukunsu shine Allah jalla wa'ala da iliminsa da kulawarsa. Sai na abubakar Allah ya ƙara mai yadda a wannan gabar babbar damuwarsa shine kada a kama su. In an kama su ba ta kansa yake ba, a'a kada a ci zarafin ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam. Mun ga a baya yadda yake yin fito na fito da wanda suke so su taɓa mutuncinsu. mun karanta a baya inda yazo yana cewa a ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu ku kashe mutum saboda ya ce ubangijinsa shine Allah to dan haka a wannan mataki din ma kaufin da yake kenan ballantana ma an zo gabar da tura ta kai bango sun yanke shawarar kawai su zubar da jinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam yace hakika wannan gabar wata mu'jiza ce wadda Allah jalla wa'ala ya girmama annabinsa da ita domin gashi sun zo har gindin kogon da yake yana ƙasa amma kwata-kwata ba su ga alamun cewa akwai mutane ba a wurin suka koma ƙarshe izamto cewa kuma tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta taki taku ne guda ɗaya biyu marasa yawa amma Allah jalla wa'ala ya har ya tarwatsa lissafinsu ya ya mayar musu da aniyarsu bai ba su nasara ba kamar yadda zamu ga Allah jalla wa ala a suratul tauba aya ta 40 ya tabbatar da wannan abin da ya faru inda yake yake yake fadarsa a matsayina matsayina bayyana wato baiwa da mu'jiza ga ma'aikin Allah eh, sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa idan har ba za ku taimake shi ba to ku sani Allah jalla wa ala ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka kore shi daga garinsa ya fito daga garin makka lokacin yana ɗayan biyu ana su biyu da shi da sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya ƙara musu yadda yake cewa suna tare a cikin kogo yayin da yake cewa amininsa abokinsa kada ka shiga damuwa Allah jalla wa'ala yana tare da mu Allah maɗaukakin sarki ce sai Allah ya saukar da nutsuwarsa gare shi kuma ya ƙarfafe shi da wasu, wasu rundunoni wanda kuma ku gansu ba kuma Allah jalla wa'ala ya sanya kalmar kafirai ta zamto makaskanciya kalmar Allah jalla wa'ala kuma ita ce maɗaukakiya. hakika Allah shine buwayi kuma mai cikar hikima ƴan uwa masu albarka ita ma wannan aya duk sa'an da ka karanta ta tana nuna maka irin gwagwarmaya wadda sayyidina Abubakar Allah ta Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yayi tun a wannan gaba tana nuna maka daraja da matsayi wanda ya rabauta da shi wanda babu wanda ya tarayya da shi a cikin irin wannan matsayi kallafa kalla yana cewa sani naini dayan biyu sayyidina abubakar ne na biyu idh yaqulu li sahibihi yana cewa abokinsa waye abokin sayyidina abubakar Allah ta'ala ya kara masa yadda ma'ana har alqur'ani ya tabbatar da wannan abokar har Allah jalla wa da bakinsa ya tabbatar da wannan zumuncin da wannan wannan amincin da ke tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da amininsa sayyidina abubakar to akwai wata wani batu muhimmi da ya faru a wannan gabar shine bayan sun fito sun ci gaba da tafiya a masu ƙoƙarin sai sun nema akwai wani fitacce da ake kiransa suraka ɗan malik Allah ya ƙara mai yadda ya musulunta daga baya ya yi ƙoƙarin ya biyo su har ya zo inda suke har yana jin karatu ko tilawar manzan Allah sallallahu alaihi wani abu na ban mamaki na mu'jiza ma ya faru a nan to a wannan gabar shine abin da malam zai gaya mana سراقة بن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت قريش في نوادي مكة بأنه من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله مئة ناقة انتشر هذا الخبر عند قبائل الأعراب الذين في ضواحي مكة وطمع سراقة بن مالك بن جعشم في نيل الكسب الذي أعدته قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهد نفسه لينال ذلك ولكن الله بقدرته التي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كان جاهدا عليه ويخبرنا سراقة بقصته قائلا جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية دية كل منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت لهم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ما لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت بي من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفاتة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة آه، إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله أن سيظهر سيظهر أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وأردت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا فسألت أن يكتب لي في كتاب آمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبع gaba بما ماكي mamaki da درجة nuna daraja da صلى الله عليه وسلم alaihi wasallam da cikakkiyar kulawar da ya bashi ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ga yadda lamarin da sha'anin ya faru, ya ce shawa sun yi shela a dandalin da suke zama su hira a cikin Makka, cewa duk wanda ya iya zuwa da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a raye ko a mace, to za a bashi sakamako na taguwa guda ɗari. Wannan labarin kankace me sai ya yadu a cikin mutane. a cikin ƙabilun larabawa har waɗanda suke kewayen garin makka ma ba wanda suke tsakiyar garin makka don haka suraka kamar ragowar mutane shi ma sai ya kwaɗayin ya samu wannan abin da aka gwaggwaɓar lada da aka tanada ga wanda ya zo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya wahal da kansa wurin ya ga sai ya samu sai dai Allah jalla wa'ala da ikonsa da iyawarsa wanda ba wanda ya isa ya mai rinjaye Shi ne yake rinjaya duk wanda ya tunkara sai gashi kuma suraka a wannan tafiyar ya tafi yana neman ya kamo annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya dawo yana mai bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan wa wannan kadan ne daga cikin yadda Allah jalla wa ala yake tirsasa wato mutane hamma da dabbobi da aljanu da kowace halitta ma su da kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tunda har Allah ya kare shi to kariyar ta tabbata gare shi suraka da kansa yake ba da kissan nan inda yake cewa ‘yan saƙon kafirin ƙuraishawa sun zo mana sai suka sanya wata kyauta ga duk wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar suka ce sun sanya fansa ko ga wanda ya kashe shi ko ga wanda ya iya kama shi yace ina zaune a ɗaya daga cikin dandalin da mutane na banu mudlaj suke zaune sai ga wani ya taho ya shigo cikin mu ya tsaya yake cewa suraka ni faɗazin nan na ga wani duhu-duhu, ma'ana na ga alamun inuwa daga nesa, lalle ina tsammanin Muhammad ne da abokansa, sallallahu Alaihi wasallam. Sai Suraka ya ce, ai yana faɗar haka sai na ji a raina tabbas su ne. To, amma sai na mai wayo sai na ce, waye gaya maka ba su ba ne, Dawana, da ya ka gani, ai ɗazin nan suka fita a gaban idona. yace sai na basar na zauna na ci gaba da hira a wannan dandali bayan da an mance da maganar da yi sai na tashi na shammace su na tashi ina shiga sai na umarci kuyan gata na ce ta fito da ta fitan min da doki na ta bayan gida sai ta ɗaure min ita ya ce sai na ɗauki mashi na sai na fita ta bayan gida ya ce ai ina fita ɗin na tafi na ya hau kan dokin nasa kenan yace yace ya tafi har sai da ya kusa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zo dab da su sai dokin nasa sai ya tuntube sai ya faɗi amma sai ya tashi sai ya ɗauki wasu wato kibiyoyi ko abin da ya kama da haka wanda suke rantsuwa da su wanda alkur'ani ya kira su da al'azlam za su fito da su kamar su ne su an kawo a cikin sifar su cewa ɗaya ya kunshi rubutu yi ɗaya ya kunshi kada ka yi ko kuma a'a zai cutar ko kuma zai amfanar mana maimakon abin da musulunci ya kawo na ba wa Allah zaɓi to su suna ba wa shaidanu zaɓi ne don haka wannan kibiyoyin in sun watsa su yadda suka nuna musu shine zai sa su yi aiki ko su kasa yi ya ce don haka sai ya ƙara rantsuwa da wa'annan azlam ɗin sai sakayyar azlam din sai suka fito masa suke nuna masa cewa ai lalle wannan abin idan kai zai cutar ba za ka iya ba za ka iya cutar da su ba yace sai sakayyar ko sakamakon abin da bana so sai ya bayyana yace duk da haka sai na saba wannan azlam ɗin yace kawai sai ya ci gaba yace sai da ya kusa da su har sai da ya zo yana jin karatun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ai kawai a nan gurin sai kafafun dokinsa sai suka nutse a ƙasa ya ce har sai da suka kai ga gwiwoyin dokin ya ce da haka ka ce mai wannan ya faɗi ya ce sai ya dakawa dokin tsawa ya ƙara zumbur ya miƙe ya ce kwata-kwata sai hannayen dokin sai yake fitowa daga cikin wannan yashi ya ce to da ko dokin nawa ya tashi ya yi daidai sai ga shi wani irin wato ƙura ta turnike a wurin a sama kai ka ce hayaƙi ne ya ce a nan ma ya ƙara zaro wannan al'azlam ɗin ya sake yin rantsuwa da su ya ce sai dai sakamakon ya bayyana a gare shi cewa a'a ba mai faranta rai ba ne ya ce da ya fahimci cewa dai babu cin nasara sai ya ƙwalla ƙara ya rare muryarsa gare su ya ce yana so su ba shi aminci to a lokacin ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace sai ya hau dokinsa sai ya zo musu Allahu akbar sai a wannan gabar Allah jalla wa ala ya bashi damar ya iya zuwa wurin da suke da Allah ya duba cewa da gaske yake alƙawarin da ya dauka yace a nan gurin a yace yanayin yadda ya ga abubuwa lalle sai da ya sakankance a wannan gabar cewa lalle lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kambama zai ɗaukaka zai girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai samu nasara ya ce don haka sai yake gaya wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya ce mutanenka sun sanya wato diya ga wanda ya zo da kai ya ce na bashi labarin duk abin da yake wakana cikin mutane ya ce a tare da ni akwai guziri abin da na fito da shi ya ce na tattara na ce gashi na bashi a matsayin kyauta ya ce amma da na bashi wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai karbi komai daga wurina ba kuma ba su tambaye ni ba su tambaye ni komai ba kawai abinda suka ce ka iya bakinka ma'ana kada ka gaya wa kowa ka haɗu da mu ya ce to a lokacin sai na roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai na ce to ina so ya rubuta min a rubuce cewa ya amintar da ni Dan haka sai ya umarci amir ɗan fuhaira maula abi bakirin ya rubuta masa a wani tsagi na fata wadda aka je mi domin za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce malam ya kawo hadisin inda ya zo a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 3911 yace wa fi sahih al-bukhari an ana sidni malikin radiyallahu anhu qala aqbala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila al-madina wa huwa murdif Abu Bakr wa Abu Bakr ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني السبيل قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير وقوله وأبو بكر شيخ يعرف أما كونه شيخا فلأنه قد شاب ومع هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسن من أبي بكر على الصحيح لكن كان شعر أبي بكر أبيض وأكثر بياضا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كونه يعرف فلأنه كان يمر على أهل المدينة في سفر التجارة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس أم مالك ألا يقارى من يده يتشي دا منزا الله صلى الله عليه وسلم يتنكارو قرم مدينة yana goye da sayyidina abubakar Allah ya kara mai yadda yace abubakar dattijo ne da kowa ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a kamanninsa ya fi kama da matasa don haka ba a ma san shi ba inda shi wannan nahiyar ba nahiyar sa bace baya sabgogi a wurin shi ko sai na Abubakar ya kasance yana sabgoginsa a wannan guri don haka da zarar mutum ya haɗu da sayyidina Abubakar tunda ya san shi sai ya ce Abubakar wane ne wannan da yake gabanka sai ya ce ai wannan mutumin yana shiryar da ni ta farki sai ya amfani da jimla mai harshen damu ce ai wannan mutum ne da yake shiryar da ni ta farki to sai wanda aka ba amsan nan sai ya tsammanin cewa a'a yana nuna masa wata hanya ne akwai wata unguwa da za su ci alhalin yana nufin tafarkin alkhairi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da da tafarkin alkhairi yasa babu wani alkhairi face sai da ya nusar da al'ummarsa su aikata shi babu wani sharri sai da ya tsoratar da al'ummarsa su guje shi Shi ne eh, malam ya kawo cewa abinda ake nufi da abubakar radiyallahu anhu dattija ne saboda ya kasance ya yi furfura da wuri gashinsa furfura ta fito masa amma tare da haka ayin a shekaru ne ma'aiki sallallahu alaihi sallam ai ya girme shi bisa zance mafi rinjaye to sai dai gashin na abubakar ya yi fari ya farin ma ya yawaita ba za ka kwatanta shi da gashin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kasancewar an san shi saboda hanyarsa ce ta kasuwanci ɗan kasuwa ne yana yawan wucewa ta hanyar Madina domin kasuwanci sabanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yan uwa ku kalla har yanayin yadda ma suka tafiya a hanya ɗin. akwai nau'i na zurfafa tunani akwai nau'i na ɓaddabami da ɓadda to haka ake so mutum ya dinga amfani da basirarsa wurin gudanar da al'amuransa kada ya zama cewa dolo soko abubuwansa babu hikima babu sirri sai a cin masa sai al'amuransa su lalace malam ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin bita أولا ما سبب تخلف علي رضي الله عنه عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا كم خصصت قريش مكافأة لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ثالثا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما رأى أقدام المشركين من داخل الغار رابعا من الذي لاحق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه wa ka na akhira amrihi ya ce tambaya ta farko menene dalilin da yasa na aliyu dan abu Talib Allah ta'ala ya ƙara masa yadda menene dalilin da yasa sa bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun fito sun yi hijira a tare tambaya ta biyu ka ambaci kwatankwacin kima nawa ta kyauta ƙuraishawa suka tanada za su bawa ga duk wanda ya zo da manzo sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar tambaya ta uku mai ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gaya wa sayyidina abubakar lokacin da ya ga digadigan mushrikai suna daga wajen kogon su kuma su manzo sallam suna daga ciki tambaya ta hudu ambaci sunan wanda sai da ya je ya tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abokinsa a wannan tafiya sannan kuma yaya ƙarshen lamarinsa ya kasance ‘yan uwa tafiya ta yi tafiya gashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ya fara jin ƙanshin garin Madina gashi kusan yanzu har zai shiga garin Madina. Malam ya ce, Istiqbalul Ansari li Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, lamma sami'a al-Muslimuna bil Madinati bi makhraji Rasulillahi sallallahu Alaihi min Makkata, kanu yaghduna kulla gadatin ilal al-harra فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب ولم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون أثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشر ليلة وأسس المسجد وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته ya ce ga irin tarbar da ansaru suka yi wa ma'aiki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce lokacin da musulmai suka ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka labari ya iso musu cewa lallai ya fito amma bai ƙara so madina ba to malam ya ce kusan kullun safiya za su fito bakin a hanya bakin gari su ta jira har sai rana ta take ba abin da yake korarsu sai wannan zafin rana sai su koma kuma gida idan su to wata rana sun yi wannan fitowar sun koma gida sai ga ɗaya daga cikin yahudawa ya hau kan wata babbar katanga daga cikin manya-manyan katangun garin Madina ya hau saboda wata sabga tasa ai kawai sai ya ido hudu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ido biyu da abokan manzo sallallahu alaihi wasallam gashi duk sun sa fararen kaya kamar irin kana daga nesa ɗin nan ka dinga ganin abin da ake kira sarab wato kawalwainiya daga nesa kana ganin yashi ko kwalta sai ka zaci ruwa ne amma ba ruwa bane shine sarab wannan ba yahude sai ya kasa mallakar kansa sai Allah ya tursasa shi sai ya daga da sautinsa sai yake cewa ya ku taron larabawa ga kakanku a nan yana nufin amma abin da yake nufi yana nufin ga ma'abocin daularku wanda kuke jira kuke ta jira ku iske shi wanda tuntuni dama kuke saurarensa sai musulmai ko sai kowa cikin musulmai ansar sai suka ɗau makamai saboda mai tun daga nan ai alkawarin da aka kulla a bai'atul aqaba a saniya daga nan zai fara aiki ba shi kariya don haka sai suka fito daidai bakin gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi bangaren dama da su har sai da ya sauka a Quba a unguwar Banu Amr ibn Auf wanda aka fi sanin ta har yanzu da Quba wannan ya faru ne a ranar Litinin wanda wannan shine mafi rinjaye shi yasa ma malamai suke ganin waɗanda suka ce ranar juma'a ne ya je wannan shiruzi ne ya saba wa da manyan malamai suke rinjayarwa kamar yadda ibnu hajar ya ishara gare shi a fathul bari sufuli na bakwai shafi na ɗari biyar da arba'in da hudu kamar yadda malam ya kawo wannan ya faru ne a ranar litinin bisa zance mafi rinjaye ga watan rabi'ul awwal a cikin watan rabi'ul awwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar sai suka yi wani abu da za su dada da bani sayyidina Abubakar sai ya tsaya a tsaye shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune dan haka yi shiru kuma dan haka wanda ba san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cikin ansarawa sai suka dinga sai suka zo suna ta gaishe da sayyidina Abubakar shi kuma yana amsawa tsammanin su sayyidina Abubakar shine manzon Allah na zaunan kuma shine abokin shine abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai lokacin da rana ta take ta damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga sayyidina Abubakar ya sanya kwarjallansa yana yana yana yi wa annabi sallallahu inuwa to a lokacin mutane suka gane cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a zaune Malam ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya shafe tsawon kwana goma sha a wannan unguwa ta ƙuba. kuma a nan ne ya kafa masallaci na farko da aka kafa akan tsoron Allah wanda Alkur'ani yake magana a kansa la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an fi Lallai wallahi masallacin da aka assasa shi akan tsoron Allah tun ranar farko da ka shigo Madina shi ya fi cancanta ka shiga ciki kai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wannan masallaci sannan kuma bayan tsawon wannan lokuta sai kuma ya hau a bar wannan ya zo a cin sa'il bukhari hadisi na dubu uku da ɗari tara da shida malam ya ce wa ba'da an aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuddata allati makatha bi quba wa arada an yadkhula madinata ba'asa ila al-ansari فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركب آمنين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ أهل المدينة يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فكان يوم يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله لأنه اليوم الذي انتقل فيه الإسلام من ذلك الحيز الضيق في مكة إلى رحاء إلى رحابة الانطلاق والانتشار بهذه البقعة المباركة المدينة ومنها إلى سائر بقاع الأرض لقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به وبالشرف الذي اختصهم به أيضا فقد صارت بلدتهم موطنا لإيواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته المهاجرين ثم لنصرة الإسلام كما أصبحت موطنا للنظام الإسلامي العام التفصيلي بكل مقوماته ما لن يتشي bayan ما أيكي صلى الله عليه وسلم يا شافي da قانا ambata أكا أنبتا واندا a cikin أنقوار بني سالم آه، بني, بني عمرو بن عوف shine inda aka fi sani da Quba to anan sai ya nufin ya shiga garin Madina tunda Quba kusan har yanzu tana wajen Madina ai dan haka ya nufin ya shiga garin Madina to a lokacin sai ya tura wa ansarawa su zo da suka zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka tadda shi da sayyidina Abubakar suka yi musu sallama suka gaishe su to anan fa suka yi musu bishara cewa babu wata matsala su shiga cikin aminci su shiga cikin kwanciyar hankali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dabbarsa sai na abubakar ma ya hau kuma gashi ana kewaye da su da makamai domin a ba su kariya a daidai lokacin da suka shiga garin madina ai mutanen madina sai suka kwasa da cewa annabin allah ya zo annabin allah ya zo annabin allah ya zo ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah kamar yadda sahihul bukhari ya tabbatar da wannan hadisin hadisi mai lamba 3911 kai har sai aka dinga ma aka dinga leƙe ana fitowa ƙwansu da kwarkwatarsu a cikin gida da ko'ina ana ta ta wannan maganar ana annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo babu shakka wannan rana ta zamto rana ce mai matakar farin ciki rana ce ta farin ciki rana ce wadda take wato ta annashuwa domin madina ba taɓa ganin rana ta farin ciki ba irin wannan ranar domin ita ce ranar da musulunci ya fita daga kuntataccen wuri makka ya fito wuri da yake mai yalwa wanda daga nan ne wuri mai albarka aka samu kuma musulunci ya yadu a dokacin sassa na duniya hakika mutanen madina wato sun yi alfahari sun ji daɗi sun yi tunƙaho da irin wannan falala da daraja da Allah jalla wa'ala ya girmama su da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ɗaukaka da yake bance su da ita wanda ba wanda suka samu wannan sai su hakika yanzu garinsu ya zama cewa wuri ne wanda yake ya tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato gindin zama ya bashi mafaka ya bashi maguda da matsira ya zamto matattara ta sahabbansa wanda suka yi hijira kuma uwa uba ya zamto dandazo na taimakon musulunci lallai madina a wannan gaba ta riga ta zamto wato wani tushe na tsarin musulunci na gaba ɗaya da kuma wanda yake tsarin musulunci na rarrabe ma'ana ya zamto cikakkiyar daula inda musulunci ya zauna da gindinsa yan uwana masu albarka lokaci halinsa wa bi hadha al-qadar al-kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullah na an ya zami iya nabi ko za mu